An jima ana raɗe-raɗi tare da dakon yiwuwar ficewar kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal daga jam'iyyarsa ta PDP mai mulkin Najeriya zuwa jam'iyyar adawa ta APC wanda har yanzu bai bayyana ba a hukumance. To sai dai halartar taron masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto da ya yi tare da jawabin da gwamnan jihar Aliyu ruwa Mako ya yi na buɗe taron a kaikaice suna danganta Aminu Waziri Tambuwal da jam'iyyar ta APC. ya san idon idon kowa yanzu na kan speaker ce ga ya tafi taron APC to tun ran da aka APC ta da speaker aka kawata bayan da muka wada abin da wannan jam'iyya ba ta da shi ba mun ga ce ya tsaya can shi wanda bakin wuta mai alkawali ya tsaya kuma kun kowa annan ya san cewa duk abin aka duna da yauci ya mana kuma ya Allah shi biya shi Allah shi kaka shi ya kare mu amma Bahaushe ya ce ranar wanka to yanzu an kai ranar wanka na ka dole shi ta gida a gane a jiya kuma da shi kuma haka ba duk da yake dai an ci gaba da gudanar da taron ne a sirrance daga ƙarshe na nemi jin ta bakin aminu waziri tambol akan matsayarsa amma ya ƙi ya zanta da ni to sai dai daga bisani jami'in watsa labarai na kakakin majalisar imam imam ya fitar da wata sanarwa mai cewa jam'iyyar pdp na gudanar da wani taro a sokoto amma bata gayyaci kakakin majalisar ba a matsayinsa na shugaba kuma jigo a jam'iyyar yayin da shi kuma gwamna wamako ya ba shi goron gayyatar wannan taron a matsayinsa na abokan siyasa shi yasa ya halarce shi tun da farko dai gwamna aliyu magatakarda muku ya ce makasudin taron shine domin tattauna yadda za a samar da 'yan takarar mukamai daban-daban na jam'iyyar a cikin ruwan sanyi da da sasantawa domin tunkarar zaben shekara ta 2015 mai zuwa. Lokaci ya zo na takarar makaman jam'iyya da karamar jiha har shugaban ƙasa. Zan so mace muku jama'a wallahi duka na gode da da da'ayin biyayya. Ina tabbata muku ta ban da ɗan takara. Duk abin da an hukunci hukunci shi hukuncin alu. Kun ba jagorancin wannan jami'ar barka shekara bakwai da watanni. Yanzu lokaci ya dawo. a samu sabbin makamai daban-daban waɗanda a tsare wanda a taka cikin da Allah. To ni ko yau na mai san mako da wannan nauyi ku zaɓo gwamna da makamai ku kawo mini. Na tuntuɓi sakataren jam'iyyar APC na jihar Sokoto Aminu Bello ACY domin jin makomar taron. An zama ne an yi mitin da Sir Hogarth na yanzu za a ta da jagorantar jam'iyyar apc a jihar sokoto amma kamin fitowar mu gwamna ya nuna cewa babban makasudin tara wannan shine don a samar da waɗanda za su tsaya takara ya aminta na cewa eh, wanda ya kamata shi to takara shi to daga wanga yammanci akwai yan takara kusan biyu a wannan ko uku a wannan yankin wani ne daga cikin su gaskiya ban sani ba matsaya ɗaya da taron ya cimma dai ita ce ta baiwa yankin sokoto ta kudu takarar gwamna wacce ke da 'yan takara da dama da suka hada hadar shi kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal da umaru ɗahiru tambuwal da kuma kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi faruk malami yabo da sauransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria